Shirin dandali a yau na musamman ne domin mun samu bakuncin Yunusa ɗahiru saurayi ga Ese Osoro, 'yar asalin jihar Bayelsa da ake zargin Yunusa Yalo ya gudu da ita, kuma wanda kotu ta ba da belinsa shekaran jiya. Idan za a iya tunawa da tsohon sufetin 'yan sanda Salman Aresi ya bayyana cewa Ese na zaune ne a jihar Kano tun Agustan shekara ta 2015. wanda tuni uban Yunusa ya ce bai yarda da soyayyar tasu ba. Mun dai samu zantawa da Yunusa Yalo dangane da irin halin da ya tsinci kansa a zaman kurkuku. Ya lokacin da suka zo su ɗauke ni gaskiya hankali na ya tahi sosai kuma ba ma ni kadai ba duk wanda yake ƙaunata kuma musamman ma dai mahaifana haka da 'yan uwana. hankalin mutane da ya tayi sosai da sosai game da lokacin da suka zo na tsinci kaina a cikin wani hali cewar za su kama ni za su koma da ni zuwa baya sa su te sun kai ni dai aig office suka kai ni na izin na cikin kano eh, daga nan shine suka ɗauke ni bacin gari ya waye kenan suka ɗauke ni suka yi hand over da ni zuwa Habuja AIG na Habuja suka kai ni can. To bacin mun je shalkwata 'yan sanda ta Habuja kenan shi ne nan kuma shi mun zauna mun ci abinci mun yi komai shi suka same mu ni da yarinyar shi suka ce mun su mazan su su biyu shi suka ɗauke ni suka bar yarinyar da kuma mata kwaya uku suka ce bara su tafi da ni yanzu za mu dawo da kuma daga nan ne ban ƙara ganin ta ba shi a baya sa su gaskiya na fuskanci kalubale kala-kala iri-iri daban-daban na mutane kuma sun mun abubuwa wanda bai dace ba amma kuma daga baya da na gayawa su masu kare ni na musu biyani shine suka san halin da aka yi suka yi waya da acp na habuja suka yi waya da shi shine shi magana da na baya sa su suka ce duk wanda ya kara takura mun koyo mun abin da bai dace ba shi ma doka za ta hau kansa ya kuma bayyana mana irin mawuyacin halin da ya shiga. Gaskiya na fuskanci kalubale. Abin da da suke gaya min dai su dinga zagi na suna ce min ni na sace musu yar uwarsu ni na ɗauke musu yar uwarsu na je na sa ta ta shiga addinin musulunci ta dole da mene dai karya dai ga su nan kala iri-iri daban-daban. Kalubalen da na fuskanta kenan. Gantaka da ni shi dai su huce in hucewa su ni ina cikin sel dina a rufe. su kuma ana buɗe su suna yin busy din za su yi abin da suke so a ciki amma mu kuma muna dai tsare dai tukuna kin san ba a wasa da mtm kawai na suke nuna mun sassauci sosai da sosai a wannan kurkukun suna mutane ne nan da yawa wa'yansu ma ban ma san su ba dai kawai wayannan kawai dai allah shine masani amma gaskiya sun taimaka min sosai kuma sun taka rawar gani kuma ni yanzu ba wani abu da zan ce musu hede illa godiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya kuma Allah ya sa aljanna ce makoma addu'a da nake musu ki na koyi darasu kala kala shi kurkukun nan da kike gani watan makaranta ce na na koyi darasu iri iri daban daban akwai masu fitina akwai kuma masu koyi darasu amma ni ina ɗaya daga cikin wayanda suka koyi darasu a cikin wannan kurkuku kuma Allah ya biya ina wa dukkan al'umma musulmi wayanda suka taimaka da addu'a zuwa wani abubuwa da ya makamancin su ina musu godiya Allah ya saka da alkhairi musamman lauyoyi na kuma su ma da suke kokari eh to ni kaina lokacin da na ji labarin nan tabbas mahaifin yunusa malam dahiru ya bayyana jin daɗin sa na sakin yunusa da aka yi ya rayuwa ta ban taɓa jin daɗin da na ji fiye da na wannan lokaci domin ina cikin ina can ina gona aka buga min wani lahi da gudu gudu na zo gida saboda tsaba farin ciki na faruwar inusa ya zo gida ba dan ce ban taba jin daɗin da na ji fiye da wannan ya rayuwa ta na ji baƙin ciki baƙin cikin da na ji Allah ya yawa da domin abin nan tun da aka soma shi tun da yaron nan yarinyar nan ta biyo yaron nan na yi kamar in kore na ga ina kore in an biyo sawunta tun da da 'yan gari in an biyo sawunta ba a same ta ba matsala ce to kuma matsalar da nake gudu da ita ta faru domin mu abin da muke gudu da mun tsarki Allah ya kawo aka kama hi wannan uwar daɗiya kuma da Allah da ikonsa hi i fito ni dai abin da zan ce sai dai in ce Allah ya gode wa al'umma annabi domin gaskiya ni an mun abin da iya ta ba zan taɓa manta ba. Yunusa dai ya ce ya koyi darasi na rayuwa inda ya gode wa 'yan uwa 'yan arewa da suka taimaka har aka sake shi. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.